يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 16 ga watan Zulqa'da shekara na 1437 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 19 ga watan 8 shekara na 2016 a kalandar miladiya barkan mu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma Wadda muke yi mako mako Allah da ikonsa mun shelanta za mu fara wannan karatun tun sati uku da suka gabata sati na farko ɗan ruwan sama ya hana mu yin karatun sannan sati biyu da suka gabata ban samu daman zuwa ba to alhamdulillah yau gashi nan Allah ya kawo mu za mu ɗora daga inda muka tsaya muna cikin tafsirin suratul baqara kuma mun tsaya ne a aya na ɗari ɗaya da hamsin da tara da hamsin da takwas da haka za mu ɗora daga aya na ɗari ɗai da hamsin da tara farin Allah maɗaukakin sarki inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinat bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أدوا وأنا التواب الرحيم نعم الله مدوكين سلكي أنا شوى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu walhuda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin nas bayan mun riga mun bayyana shi domin amfanin mutane wato abinda muka saukar ɗan na hujjoji da shari'a mun bayyana shi domin amfanin mutane fil kitab a cikin littafi masu ɓoye wannan ula'ika yal'anuhumullah su ne irin waɗannan da Allah madaukakin sarki yake tsine musu wa yal'anuhumul la'inun sune waɗanda masu tsinuwa ma suna tsine musu illal na tabu wa aslahu sai dai waɗanda suka tuba suka gyara abinda suka ɓata wa bayyanu suka bayyana abinda suka ɓoye to su waɗannan an togace su daga wannan tsinuwa na Allah da kuma tsinuwar masu tsinuwa fa'ula'ika a tubu alaihim irin waɗannan su ne waɗanda nake karɓan tubansu wa ana rahim lallai ne mai yawan karɓan tuba ne mai yawan jinƙai ne mabayi wannan ayoyin guda biyu da guda biyu da suke biye mata su ne ayoyin da aka rufe magana akan kira izuwa banu isra'il na cewa su watsi da batar da suke a kai su rungumi addinin musulunci mun faɗa mana cewa ah, yadda الشيخ عبد Muhammad Daraz. Ya yi bayani akan maqsudin suratul baqara cewa ta bude da muqaddima sannan da manyan maqsudai guda hudu na farkon shine kiran mutane baki ɗaya zuwa ga bautan Allah na biyu keɓaɓɓen kira zuwa gabanu Isra'il cewa su wato ainihin bar abin da suke a kai na ɓata su zo su rungumi wannan addini wannan shine wadda aka fara bayani a kansa tun daga ya bani isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum har aka zo aka wato ainihin cike ah, bayani da ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a sannan aka yi khatima <clears throat> shine ta hanyar bayani dangane da asalin addinin musulunci da al'umman musulmi tun daga tarihin kakansu annabi ibrahim da warware da'awar da Yahudu da Nasara da mushrikai suke yi na cewa su suna kan turbar annabi Ibrahim aka yi magana akan wannan aka bayar da misalin abubuwa guda biyu shahararru wadda Yahudu da Nasara da mushrikai suka saba ma addinin annabi Ibrahim a ciki shine abin da ya shafi fuskantar alkibla a wajen sallah Dakin da annabi ibrahim ya gina sannan abu na biyu shine aikin haji a wato ainihin wurin nan da annabi ibrahim salam da zuri'arsa suka yi aikin haji wanda musulmi ne kadai suke yin wannan sauran ba sa yi to <clears throat> shine allah madaukakin sarki a nan ya rufe bayani dangane da munana abubuwan da yahudawan nan suke yi da nasara wajen ɓoye gaskiya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da da'awarsa wadda abu ne wadda yake a bayyane a cikin littattafansu in ba ku manta ba mun karanta a baya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a dunkule cewa sun san gaskiyan ɓoyewa kawai suke alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun lallai waɗanda muka ba su littafi sun san gaskiyan wannan abin mun faɗi ihtimalat da malamai suke ambata a ko sun san gaskiyan alqur'ani sun san gaskiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzan allah ne kuma shi ne annaban ƙarshe kamar yadda suka san 'ya'yansu sai dai kawai sashe daga cikinsu suna ɓoye gaskiya ne alhali suna sani to shine Allah madaukin sarki ya ƙara bayani don ya nuna munin abin da suke a kai kuma don ya zanto izina da wa'azi gare mu mu musulmi kada mu ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a tasu shine ke cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min bayyinat lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar minal bayyinat na hujjoji bayyanannu wal da shari'a alladhina anan kamar da na faɗa a wannan siyakin zance da na yi, yana komawa ne zuwa ga yahudawa waɗanda suke ɓoye abin Allah ya saukar a nan wurin ko mu ce alladhina anan lil ahad kamar yadda dama daga cikin malamai suke ambata cewa yana nufi ne yahudawa ake nufi da su ko kuma yadda waɗansu malamai suke faɗa muna iya cewa alif da lam anan lil istighraq ne lil umum amma irin wannan umum din da ake cewa ko lil jins irin cewa eh, al'am alwarid ala sabab ne wato asalin abin abu ne da ya faru da waɗansu sai Allah ya game hukuncin ta yadda zai shafi kowa da kowa asalin maganan da yahudawa ne amma bai takaita a kansu ba ya shafi kowa da kowa hukuncin da za a ambata din na tsinon ya shafi duk wanda ya irin aikinsu. kuma wannan abu ne sananne a ka'idan shari'a hukunce hukunce da dama sukan sauka a dalilin wani abu da ya faru amma baya nufin cewa hukuncin ya taƙaita ne bisa wadda abin ya faru da su a ya shafi duk wani wanda zai yi irin wannan abin har zuwa ran tashi alkiyama to shine wannan innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinat waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar in an ce ah, ko kuma kafin nan Allah madaukin sarki ya ba mu labari cewa ɓoye ilimi ɗabi'a ce ta Yahuda. ɓoye ilimi ɗabi'a ce ta ahlul kitab mun karanta a baya da Allah madaukin sarki yake musu wazi يا بني إسرائيل آه، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ما إياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون كذا كهذا أريادة da gaskiya ku الهالي كنا sane wato abu ne da suke yi Allah yake hane su su daina haka nan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa Allah ya dau alƙawari na Yahudu da Nasara ahlul kitabi kenan cewa za su bayyana abin da ke littafin su wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ka tuna yayin da Allah madaukakin sarki ya ɗauki alƙawalin waɗanda aka baiwa littafi ku rantse cewa lallai za ku bayyana wannan littafin ma mutane baki ɗaya ba za ku ɓoye ba wannan alƙawari Allah ya da su amma mai sakamakon al'abaran fanabazuhu wara a zuhurihim sai suka yi watsi da wannan alkawarin a bayan bayansu wato suka yi jifa da wannan alkawarin ba su bayyana ba kuma sun ɓoye ilimi ɗan Allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya maimaita wannan a wurare da dama a alkur'ani mai girma saboda haka ɓoye ilimi ɗabi'a ce ta yahudawa da haka wannan ayat tana magana da su ne a martaba na farko sannan da duk wani wadda zai yi irin wannan aiki nasu Allah ya kyashe mu to me ma'anar boye ilimi alkatmu a harshen larabci suna cewa shine adamul ikhbar بما من an أن يخبر min من حادث مسموع أو مرئي shine ka ki bayar da labarin abanda ya cancanci a bayar da labarinsa mana ka ɓoye abinda bai cancanta a ɓoye shi ba na wani abu ne da ya faru wadda ka samu labarinsa ko wani abu da ya faru wadda ka gan shi lokacin da yake faruwa idan ka ƙi gaya wani abu ne wanda ya cancanta a yada sai ka ki yada shi wannan shine ake nufi da ɓoyewa to ɓoye ilimi shine yada duk ilimi wanda ya cancanta a bayyana shi a yada shi cikin mutane domin amfanin su a rayuwarsu na addini ko rayuwansu na duniya Allah madaukin sarki yayi amfani da sigar mudari'i anan innal ladhina yaktumuna lallai waɗanda suke ɓoyewa ba waɗanda sun boye a da ba sai ce yaktumuna saboda sigar mudari'i kamar yadda muka sha faɗa muku tana nuna at-tajaddud wal istimrar kenan a lokacin da ake magana ɗan. Hmm, suna talabbusi da wannan sifa ɗin mana yanzu suna ɓoyewa kuma za su ci gaba da ɓoyewa ya riga ya zanto musu ɗabi'a duk wanda ya ɓoye ilimi ko yake ɓoye ilimi kaga ko in mutum yana ɓoye a yanzu kaga ai zai zanto daman ya taɓa boyewa kenan kuma tana iya zai ci gaba da da ɓoyewa malamai suke cewa wannan mudari'in domin ifadan halin da suke a kai lokacin saukar wannan aya lalle waɗanda suke ɓoye ilimi ai zamani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fice canta in kana da wani masaniya dangane da hakikaninsa ka bayyana wa mutane to a wannan lokacin suna ɓoyewa to don ya nuna mana cewa ba wai ana yi ne da waɗanda suka raga suka shuɗe ba a ana magana da yahudawa da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ne a lokacin da suke ci gaba da ɓoye shari'a da hujjoji bayyanannu wanda ya zo musu don haka aka yi amfani da wannan sigar domin a kafa musu hujja akan abin da suke yi cewa kuskure ne kuma ba su da hujja ba su da uziri na su ɓoye gaskiyan abin da ya zo a su dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle waɗanda suke ɓoye Allah sai ce ma anzalna abunda muka saukar mai abinda Allah madaukakin sarki ya saukar anan idan muka fassara cewa ana nufin yahudawan ne kaga abinda Allah ya saukar musu shine karantarwa na shari'a wadda ke cikin littafin at الطاهر بن عشير yake cewa mashtamalat alaihi at-tauratu min ad wal irshad abinda a taura ta kunsa na dalilai da kuma shiryarwa dalilai da shiryarwa dangane da mai waɗansu malamai suna khassasa cewa dangane da gaskiyar annabtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so duk masu ɓoye gaskiyar annabtan annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya saukar shi ne yaktumuna ma anzalna minal albayyinat idan muka yi ce kuma ya shafi kowa da kowa ne to sai shafi duk abin da Allah ya saukar kenan sawan a taura ko alinjila ko a Alƙur'ani, lallai masu ɓoye abin da Allah madaukin sarki ya saukar sai Allah ya yi qualifying irin abin da yake saukarwa din sai ce min albayyinat na wato ainihin albayyanat bayyinat jam'i ne na bayyina bayyina kuma ita ce hujja hujja na haka malamai suke cewa wannan ya shafi usulu shari'a wato daga-dagai na shari'a waɗanda suke kunshe da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa wanda wannan ɗin ya shafi dalilai da suke nuni zuwa ga siffofin Allah maɗaukakin sarki da siffofin manzanninsa da ɗaukan alkawari akan kowa cewa su bi duk wani annabi wadda ya zo da dalilai na gaskiya musamman annaban da za a tayar da shi cikin ‘yan uwan banu Isra'il ana nufin wato larabawa. Wannan shi ne ma'anan al-bayyanat, wato hujjoji bayyanannu wanda suka shafi usulu shari'a akan wane ne Allah mai siffofinsa ma'ana aƙidu kenan. Waɗannan aƙidu ɗin wanda malamai suke cewa Allah ya saukar da su a kowace shari'a. wannan usulul iman din al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wannan an saukar da shi a dukkan littattafai kuma waɗannan sune sune usulul shari'a din to Allah madaukin sarki ya saukar da su sannan abinda malaman usulul fiqh suke faɗa shine kare addini kare rai na dan adam kare wato dangantaka ko zuri'a na ɗan adam kare hankali na ɗan adam kare mutunci na ɗan adam da kare dukiya na ɗan adam da suke kiransu alkulliyatul khams su ma waɗannan duka littattafai sun tabbatar da su to saboda haka kuma sun tabbatar da su ne ta hanyoyi bayyanannu ta yadda duk wanda ya iya karanta waɗannan littattafai ɗin zai gane su a bayyane suke to duk waɗanda suke ɓoye irin waɗannan su ne wanda za mu ji hukuncin su yanzu alhuda albayinat kuma sai Allah ya ƙara da cewa walhuda menene huda suka ce huwa ma bihi alhuda ay al ila tariqil khair shine duk abanda ya kunshi shiryar da mutane zuwa ga hanya ta alkhairi sai ya zanto kenan fa yashmalu ayati al-ahkam allati biha salahu an-nasi fi anfusihim wa salahihim fi mujtama'in sai shafi hukunce-hukunce ko ayoyi na hukunce-hukunce wadda suke gyara mutane akan kawunansu kuma su kawo gyara cikin al'umman mutane wannan su ne albayinat wannan kuma shi ne alhuda kenan kamar a wannan tafsirin albayyanat su ne tubali da ake gina shari'a a kai alhuda su ne rassa na shari'a ɗin wadda suke eh, inganta a rayuwa na mutane bayan an ɗora su akan turba na aƙida ingantacciya waɗanda suke ɓoye waɗannan abubuwa ne to kun ga daman addini haka yake usul ne da furuwa aƙida ne da mu'amalat ko abinda wani suwale suke cewa um, uh, menene aƙida shari'a da ibada haka musulunci yake to duk mai ɓoye abu na ilimi wanda Allah ya saukar wanda ya shafi usul din ko ya shafi furu din. Allah yake cewa waɗanda suke yin wannan bayan mun bayyana shi mun bayyana al ma anzalna din kenan min ba'di ma bayyanahu bayan mun bayyana shi shi ɗin yana koma ila ma anzalna din ne ko eh. waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na kaza da kaza bayan mun riga mun bayyana shi wannan zarf ɗin da Allah madaukakin sarki ya ambata domin ya ƙara munana ya ƙara munana wannan ɓoye abin da ba a yi bayaninsa sosai ba wani yana iya cewa ban ban faɗa wa mutane bane saboda ban gane ba to amma an riga an bayyana a littafin kai kuma malami ne kwararre a littafin don me za ka ɓoye saboda haka babu uziri na ɓoye wannan ilimin kaga wannan ya fi muni ko in ka ɓoye abin da kana da ɗan uziri na ɓoyewa ana iya ci a to saboda wannan uzurin ne ya sa ka ɓoye to amma wannan babu wani uzuri tunda Allah madaukin sarki ya riga ya bayyana shi kuma nan sai Allah ya ce bayyanahu nas mun bayyana shi nas lam wannan lam ta'lil ne mana mun bayyana domin mutane su sani an bayyana ne a littafin saboda ku masana in kun karanta kun gane kuma ku yada shi ma mutane kuma sai ya ce annas wato mutane baki ɗaya kenan shari'a shari'a ana yi ne don kowa da kowa babu wani wanda za a ce ban da shi a hukuncin shari'a Ce inda wani dalili wanda zai sa shi a masa rangwame ko a coge shida daga wani hukunci a wani lokaci saboda wani dalili amma in ba haka ba shari'a an yi ta ne ta dace da kowa ta yadda kowa zai iya yi ya samu shima, lada da wato ainihin tsira a wajen Allah madaukakin sarki to yaya ake ɓoye shari'a yaya ake ɓoye hujjoji hanyoyin ɓoye shari'a da hujjoji wanda su ne abinda malamai suke kira ilimi suna nan da dama kaɗan daga ciki shine na farko bi ilgha'il hifz wat tadris wat ta'lim shine ayi watsi da haddace littafi da ya kunshi wato ainihin albayyinat da alhuda din hadda ko kuma kiyayewa iri biyu ne ai ko kiyaye littafi shine a sashi yadda ba zai bata ba ko kuma a haddace shi aka to a daina yin wannan ɗin, in an yi haka kaga ba za a san shi ba ko an ɓoye shi ko kuma a daina karantar da littafi da na iya ya haddace littafin amma bai koyarwa kaga ya ɓoye saboda idan ya mutu ba abin ya tafi kenan gaba da ya ko wannan fuska ɗaya kenan a ƙi hadda ko kiyaye littafi a ƙi koyar da littafi in an yi haka an ɓoye ilimi na biyu shi ne a cire wani abu wanda yake cikin littafi a yi watsi da shi a fitar da shi daga littafi ɗin mana a rage wani abu na ilimi da wani littafi ya kunsa kaga an ɓoye shi ma wannan tunda an cire shi daga wannan kuma wannan shi ne zahirin abin da Allah madauki sarki ya faɗa cewa ya ahalar kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kasiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kaseer manzanmu ya zo muku yana bayyana muku da yawa daga cikin abin da kuke boyewa na littafi boyewan anan malamai suna cewa zahirin sa shine suna cirewa daga littafin ne in an cire shi daga littafin kaga an boye shi kai zaka zo yau ka karanta ba zaka gan shi ba saboda haka baka san shi ba kuma wannan abu ne wanda ya tabbata ahlul kitabi suna yi littattafan su sannan abu na uku wanda yake shiga ƙarƙashin boye ilimi ko boye shari'a daga a cikin littafi shine yan tawili tawili mai nisa wanda zai sa mutum ya manta ko a manta da asalin makasudin mai shari'a makasudin Allah madaukakin sarki saboda in an ɓoye ma'ana an sa ma'anan ya zanto yana maka shigo-shigo baka gane me ake nufi ba to kaga an ɓoye maka ko eh, a sa rikici a ma'ana a ɗauki ga zahirin ma'ana sai a ce ba haka ake nufi ba a je a shigar da kai wani lungu a ce ga abin da ake nufi kaga an ɓoye maka ma'ana kenan shi ma wannan nau'i ne na wato ainihin ɓoye ilimi to duk wanda ya ɗai daga cikin waɗannan dangane da abin da ya shafi albayinat da alhuda wanda aka bayyana a littafi a nan Allah ya ce alkitab ko in ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab alkitab anan wannan alifin da lamun ɗin yana iya zanto lil ahad sai zanto littafin da ake nufi anan shine a taura tunda asalin maganar da ake yi. da yahudawa kuma littafin su shine at-taura ko kuma alifin da lam mu madauke shi lil umum kamar yadda muka dauki ismul mawsul a innal ladhina ko in muka tafi akan wannan to sai zanto alif anan da lam lil jins ne ya shafi kowane littafi duk wanda ya boye ko duk waɗanda suka ɓoye ko suke ɓoye hujjoji da shiriyar Allah maɗaukakin sarki da ya saukar a kowane littafi ne ba hmm? waɗannan ga hukuncin su iji Allah maɗaukakin sarki ula'ika yal'anuhumullah waɗannan su ne waɗanda Allah yake tsine musu Allah yake tsine musu Ok, kafin nan Allah ya ce suna ɓoyewa ne, ko? Suna ɓoye mawa. bai faɗi wa suke ɓoye ba ko ya bar abun a bayyane domin ya nuna cewa suna ɓoye wa kowa ne ba sa san kowa ya sani ba wai suna ɓoye ma waɗansu ne saboda maslaharsu ba saboda in ana karatu daman ai ba komai ake faɗa ma kowa ba ana fara da ƙananan ilimi ne ko sannan daga baya ana zurfafa ana ƙara faɗaɗa in an ɗauki mai faɗin da wuri aka baka yau ka fara zuwa ba za ka gane ba yana iya zanto maka fitina to amma abin da ake nufi a nan masu koyi ilimin ne kwata-kwata ma kowa saboda kawai wato ainihin hasada ko saboda ainihin mugunta ko kuma tantagariyar kafirci da butulci ma Allah madaukakin sarki lallai masu yin wannan Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah su ne waɗanda Allah yake tsine musu kun gane shi ma sai amfani da lafazin mudari'i ko irin yadda ya amfani da lafazin mudari'i wajen abin da su ma suke yi abin da suke yi suna kai kuma kana iya za su ci gaba to shi ma sakamakon su Allah yana kan bayar da sakamakon kuma zai cigaba. gaba sinuwar ba yi ta bane ta shuɗe a yana kai shi ya zo da lafazin mene mudari'i yal'anuhumullah sune wanda Allah yake tsine musu kenan duk lokacin da suke boyewa tsinar tana hawa kansu duk lokacin da suka ci gaba da boyewa tsinar zata ci gaba da hawa kansu ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun hakanan dangin masu tsinuwa za su ci gaba su ma da tsine musu duk lokacin da ko matukar sun ci gaba da ɓoye abinda Allah ya saukar na wato ainihin littafi menene ma'anar la'ana idan aka ce al-la'na abinda ake nufi da al-la'na shine at-tardu ko al-ib'adu 'an ar-rahma ma'a izlalin wa ghadab shine nisan ta mutum daga rahamar Allah ko koran mutum daga rahamar Allah madaukakin sarki tare da ƙasƙantarwa cikin fushi Allah ya yi fushi da kai ya nisantar da kai daga rahamarsa ya ƙasƙantar da kai wannan shi ne ma'anan la'ana so in ce Allah ya tsine mawa ne, ma'ana ya kore shi daga rahamarsa yana fushi da shi kuma zai walakanta shi wannan shi ne ma'anar la'ana la'anar Allah madaukakin sarki tana bayyana a lahira ta hanyar ya hana wa mutum shiga gidan aljanna kuma ya azabta shi cikin wutan jahannama ai shine ma'anar an kori mutum daga rahama ko a hana shi shiga aljanna a kai shi ina gidan wuta duk wanda ya shiga wuta Allah ya yi fushi da shi duk wanda ya shiga wuta an walakanta shi wannan a lahira kenan a nan gidan duniya kuwa hakan yana faruwa ta hanyar ƙeƙashewar zuciyarsa da ci gabansa bisa wannan abin da ya jawo masa la'ana ɗin kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa dangane da munafikai wa mudduhum fi tughyanihim ya'mahun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada saboda cutar da suka sa kansu sai Allah ya kyale su Hmm? cutan ya ci gaba da ƙaruwa suka zanto masu yin shishigi shi Allah ya kyale su su ci gaba da shishigi din kaga ci gaban zai jawo ci gaban sakamakon yayi ta mansu hmm? sun yi abin da ya ja musu tsinuwa in suka daina kaga tsinuwar za ta tsaya amma tun da ba su daina ba tsinuwar za ta ci gaba don haka zuciyarsu za ta ci gaba da kekashewa kuma za su ci gaba da aikin wannan aikin barna ɗin har mutuwa ta riske su akai sai wannan la'anar tasirin sai ƙara tabbata a lahira ta hanyar shiga su wuta Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wannan shine ma'anar tsinuwar Allah madaukakin sarki kuma wannan ya bayyana sosai a kissan Iblis alaihi la'natullah Allah ya faɗa mana yadda ya tsine masa hmm? fakhruj minha fa innaka rajim ka fita daga aljanna kai tsinanne ne makenan fitar da wani daga fitar da fita daga rahamar Allah a kore mutum daga rahamar Allah shine wato ainihin tsinuwa wato inda take bayyana kenan a lahira anan ba Allah kaɗai ne zai tsine musu ba wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta ma za su ci gaba da tsine musu menene al-la'inun su wane ne al-la'inun anan malamai suna sabani uh, al-imam al-qurtubi ya hakaito maganganu daban-daban kafin shi al-imam at-tabari shi ma ya hakaito maganganu daban-daban na magabata a ilimin tafsiri maganan farko shine cewa su ne al-mala'ikatu wal mu'minun waɗanda za su tsine musu ɗin su ne mala'iku da mummunai mala'iku da mummunai su ma za su tsine ma duk masu ɓoye ilimi da Allah ya saukar a cikin littafi dalili akan wannan kamar da al'imamu tabari yake faɗa shine ayar da ta biye ma waɗannan ayoyi din innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in gashi Allah ya faɗi masu tsinuwa bayan ya maimaita faɗin kansa jalla jalaluhu alaihim la'natullah ko sannan sai ce wal mala'ika haka nan tsinuwar mala'iku za su tabbata a gare su sannan na uku ya ce wan nasi ajma'in nan malamai masu wannan tafsiran suna ce annas anan amun urida da al-khusus annas din yana nufin annasul mu'minun mutane mummunai don haka anan suke cewa wannan ga ayat tana nuna suwa ne ne ga ta nan kusa-kusa don haka ita ce uh, wannan ne tafsirin da ya fi dace mu bayar da mu bayar ma alla'inun anan sai zanto an yi tafsirin alkur'ani da alkur'ani kuma wannan ne mafi kyawun hanyar tafsiri wannan magana ne maganar da alimamu imam qatada da ar suka yi kamar yadda attabar ya hakaito hakanan al-imam al-qurtubi shi ma cikin tafsirinsa sannan akwai tafsirin da mujahid da ikrima suka yi shine cewa alla'inun anan su ne ƙwari da dabbobi alhasharatu walbaha'in da ƙwari da dabbobi duk za su wato ainihin tsine musu suna cewa a dalilin wannan ɓoye ilimi da suke yi da ƙwari da dabbobi za su samu fari ba za musibar tana musibar da take afkuwa a gare su tana shafan kwari tana shafan dabbobi sai dabbobin nan su tsine musu sai dabbobi su su tsine musu anan al-imam ibnu atiya a cikin tafsirinsa yake cewa maganan farko dai shine magana na daidai yace wa huwa wa hadha wadihun jarin ala muqtada al-kalam wannan a bayyane yake kuma shi ya dace da jerin zancen magana anan az-zajjaj shi ma abin da yace kenan yace magana na daidai shine maganan wanda yace al sune mala'iku da mummanai amma a ce yana nufin dabbobin ƙasa ne wato eh, abin nan dabbobi da kuma mai muka ce da ƙwari ya ce wannan bayan da za a yi a san cewa su ake nufi sai in akwai nassi da zai nuna haka kuma ba mu samu haka ba alƙurtubi yake cewa akwai hadisi da ya zo wadda yake nuna wannan ɗan cewa ibn majah ya rawaito hadisi cewa annab daga albara ibn azib cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun al-la'inun sai ce dawabul ardi dabbobin kasa amma wannan hadisan malamai sun ce bai inganta ba akwai al-layth ibn salim a cikin sa mai rauni ne dan haka dai zahirin alqur'ani yana nuna cewa abinda ake nufi anan su ne mala'iku kuma su ne wato ainihin mummunai waɗansu malamai suna taƙaita su ce mummunai koko masu addini kamar yadda al-tahir ibn ashur yake faɗa yake ce alla'inun anan shi ma alifin dalamun da ke nan yana nuna dukkanin dangin mutanen da suke yin la'ana amma suwa masu addini masu addini waɗanda suke inkarin wannan munkari suke inkarin mummunan ayyuka da masu aikata mummuna sukan yi fushi da fushin Allah madaukakin sarki idan sun san duk wanda yake ɓoye shiryar da Allah ya saukar to suna tsine musu cewa Allah ya tsine wa masu ɓoye ilimi dukkanin mai ilimi dukkanin mai addini yana surata wannan magana yana tsine ma masu ɓoye ilimi ko kuma don su malamai su ce dukkanin mai addini yana karanta littafi ko yana karanta littafin addininsa to a littattafai na addini ɗin akwai tsinuwa ma masu ɓoye ilimi ɗin yayin da mutum ya zo ya karanta wannan shi ma ya tsinewa masu ɓoye ilimin kenan shine at-tahir ibn da ke cewa suna tsine musu ta hanyar ayyana su duk da cewa ba su san su ba a ɗaiɗaikunsu suna tsine musu ne da adireshinsu na gama gari yayin da suke tsine ma duk wanda ya ɓoye ayan littafi a lokacin da suke karanta littafi ɗin sai dawo aya wacce take kama da irin wannan aya ɗin da Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taksumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi saman qalila fabi'sa ma yashtarun to kun ji al-la'inun maganar da yafi inganci dai shine yana nufin mummunai din tare da kuma mala'iku kamar yadda Allah ya ambata a cikin aya da ta zo bayan wannan alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in sai Allah yayi togaciya illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu to amma kafin nan mai manan tsinon mala'iku da mummunai din man ji tsinuwar Allah ko shine ya kore mutum daga rahamarsa ya sa shi wuta ya hana shi shiga gidan aljanna a lahira to tsinuwan mummunai fa tsinuwan mala'iku fa menene shi su tsinuwansu huwa du'a'u minhum bi an yub'idahum Allah an rahmatihi ala alwajh almadhkur shine suna yin addu'a ne hmm? suna yin addu'a ne cewa Allah ya tsine mawani in an ce wani mutum ya tsine wani ai abin da ake nufi kenan ko ya masa addu'a ne mummuna cewa Allah ya tsine masa saboda shi ba zai iya nisantar da shi daga rahamar Allah ba shi ba zai iya bashi aljanna ko ya hana shi wuta ba ba zai iya hana shi shiga aljanna ba ba zai iya tilasta masa shiga wuta ba ko wannan aikin Allah ne shi kadai don haka inuwa Allah yake yi in ka ji an ce wani ya tsinewa ne mana ya yi addu'a ne Allah ya tsine ma wancan ɗin yana fata kun gane yawwa ko hausan an ce wani ya tsine masa to tsinewa shi ne ya yi masa addu'an ya su kurkuce ya lalace ko ba haka ba eh, amma shi bai iya lalata shi da kansa bai iya su kurkutar da shi to shi ne ma'anar wannan malamai kuma suke cewa wannan ita ce ma nukta domin bayyana bambanci tsakanin ma'anar la'anar guda biyu shi yasa Allah ya ƙara maimaita wa yal'anuhum dan da za a iya ce ulaika yal'anuhumullahu walla'inun ko to amma sai Allah ya maimaita wa yal'anuhum saboda la'anar Allah din daban take da la'anar masu la'ana din ina ba ta kun gane illa alladhina tabu sai fa waɗanda suka yi imani afwan illal na tabo sai fa waɗanda suka tuba su ne wanda ba sa shiga ƙarƙashin wannan hukunci na tsinuwa ɗin duk wanda suka tuba mai ranar tuba ɗin so da dama Allah maɗaukakin sarki idan ana magana ne da mashirki sai ce amma in sun tuba ma'ana in sun yi imani in sun yi imani kamar da Allah madaukin sarki ke faɗa a cikin suratul tauba fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ana da mushrikai ne fa fa in tabu in suka tuba ma'na in suka bar shirka suka rungumi musulunci fa in tabu wa qama as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum in suka tuba to ku kyale sun zama ƴan uwanku kamar yadda faɗa a wancan aya din to anan illal ladina tabu shine sai dai waɗanda suka yi imani suka yi mene tubar su anan shine imani da abinda suka ɓoye ɗan shi yasa muka gaya muku a can waɗansu malamai suke cewa albayyinat ɗin wal huda ɗin Wadda ya shafi addinin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam cewa addinin gaskiya ne kuma shi dan manzan gaskiya manzo ne na gaskiya to kaga ko in har za su yarda su bayyana wannan to me zai hana su yi imani da addinin in dai har sun yi imani da gaske da littafin su na farko din in a ciki an musu umarni cewa su bi duk annabi da yazo da dalilai musamman ma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wadansu littattafan har da sunansa ake ambatansa banda ma ambatan cewa ga garin da zai zai zai bullo ai a tarihi ana ce abinda da yasa yahudawa suka yi hijira suka tafi garin madina saboda abinda suka karanta a littattafan nasu ne cewa za a yi annaban karshen zamani zai fito a garin dabino shine suka je suka yadu wadan suka tsaya a garin madina wadan suka tafi garin khaybar duka garuruwa ne na dabino cewa zai yi hijira zuwa wannan garin to in ko haka ne in da har za ku iya bayyana wannan to me zai su imani to shine cewa abu ma abin da yasa suke boyewa din saboda kar su imani ne ai ko to fa in tabu ay min al-kitmani wa amanu fa in illa alladhina tabu wa aslahu wa aslahu suka gyara barnar da suka yi ashe boye ilimi barna ne ɓoye ilimi menene barna ne fasadi ne kuma da zamu zo mu faɗa wannan ayat tana tabbatar da abin da ake kira right to knowledge ko right to education wato haƙƙin ɗan adam na a bashi information na a sanar da shi ilimi barna ne a ɓoye ilimi kamar yadda barna ne a gurɓata ilimi wanda shi ma gurɓatawan nau'i ne na wato ainihin ɓoyewa kamar yadda na faɗa ɗazu idan suka yi imani suka gyara abin da suka barnar da suka yi shine su ci gaba da karantarwa su yarda da abin kuma su bayyana shi illa na tabu wa aslahu Allah bai tsaya nan ba sai da ya ƙara fito da abin bolo-bolo ce wa bayyanu ya san su malamai suke cewa wannan wa bayyanu afu tafsir ne abafi ne na tafsiri ma'ana bayanin shine gyara din waɗannan su ne kadai ba za su samu hukuncin tsinuwar Allah da masu tsinuwa ba ina rata kun gane sannan sai Allah domin ya ƙara kwaɗaitar da su ya kuma kwantar mana da hankali da su ɗin ma sai ce fa'ula'ika a tubo alaihim irin waɗannan su ne nake tuban tubansu shi ne al'imam al-ƙurtubi a cikin tafsirin sai yake cewa a wajen malaman mu. yana nufin malaman mazhabar malikiya tuba ba ta wadatuwa mutum ya faɗa da baka ya ce na tuba hatta ya ce karsabat ba a karɓan layak fi fi taubati inda ulama'ina qaulul qa'ili qad tubtu bai wadatar mutum ya ce kawai na tuba hatta yadhhara minhu fi thani khilaf al-awwal har sai ya bayyana abu wanda zai bambance yanayinsa na yanzu da yanayinsa na da kafin ya tuba din shine mai idan murtaddi ne ya dawo musulunci to a ganshi yana bayyana shari'o'in musulunci in ya ce ya tuba to maganshi yana zuwa masallaci yana sallah maganshi da azumi yana azumi magan shi yana bin dokoki na musulunci na zahiri wa in kana min ahli al-ma'asi idan ko cikin masu sabo ne yace mana ya tuba to zahara minhu al-amal as-salih maga yana yin kyawawan ayyuka wajanaba ahli al-fasadi wal ahwal allati kana alaiha maga abokanansa wanda suke barnan da su da suke sabon a ga ya kaurace musu yanayin irin nasu a ga yayi watsi da irin wannan yanayi din in akwai yanayin tufafi da suke sa ya daina sa irin wannan tufafin in akwai majalisa da suke zama ya daina zuwa wannan majalisa din ya nemi majalisar nagartattun mutane ya koma zama a wurin wannan shine zai wato ainihin bayyana gaskiyan tubansa wa in kana min ahli al-awthani janabahum wa khalata ahli islam idan ko daman mai bautan gunki ne to ya nisance su ya yi hulɗa da musulmi wa haka za ya zaharu aksu ma kana alai ya ce haka nan ya bayyana abinda zai zanto kishiyar abinda ya kasance a kai dacen ɗin wannan shi ne sun ɗauke shi ne daga wannan magana ɗin Allah ya ce tabu sai bai tsaya ba yace wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim sune waɗanda zan karɓi tuban su kuma lallai ni mai yawan karban tuba ne wannan kwadaitarwa Allah yake lallai ku zo ku tuba Allah zai zai wato ainihin karɓi tubanku ɗore akan haka zai bato muku jinƙai kai ne za ka zo ka tuba tuban amfaninka zai yi sannan kuma Allah ya baka ladan tuba din kaga rahmat ta yi abin nan ko ba wanda zai maka wannan sai Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya ba mu dama na wato ainihin bayyana abin da muka sani na ilimi wannan ayar akan ta ne malamai suke magana akan wajibcin yada ilimi da kuma haramcin boye ilimi sannan da waɗansu hukunce-hukunce lokacin ya riga ya yi don haka za mu faɗi waɗannan hukunce-hukuncen dalla-dalla gwargwadon yadda zai mana amfani a darasinmu na gaba kafin mu ɗora insha Allah abinda muka faɗa ya zanto daidai falalashe daga Allah mana roƙonsa ya gafarta mana abinda muka yi eh, kuskure mana roƙon Allah madaukakin eh, falalashe daga Allah mana roƙon Allah ya daɗa mana abinda muka yi kuskure Ah, wannan gajewa ce irin ta dan adam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam ah, tsarin mu na tambayoyi dai kamar yadda muke akai haka za mu ci gaba in an rubuta za mu amsa akwai tambayoyi da na ga na watan ramadan insha Allah sati mai zuwa za mu zo da su in man samu wani wani ma yanzu kamar yadda dai muka saba haka za mu ci gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh